Hukumar 'yan sandan Ghana ta buƙaci jakadar Birtaniya a Ghana Harriet Thompson da kada ta shiga harkokin da bai shafe ta ba. Hakan ya biyo bayan rubutun da jakadiya ta yi a kan shafinta na kafar sada zumunta ta Twitter da ke cewa an sake kama Oliver Baka Vomowo mai fafutukar Fix the Country. Na fahimci cewa an kama shi ne domin karya dokar hanya a hanyarsa ta zuwa kotu. Zan yi sha'awar ganin inda wannan zai kai. Shi dai Oliver Baka Vomowo hukuma na tuhumarsa da yin barazana ga tsaron ƙasa wanda sanadiyar haka aka kama shi a farkon shekarar nan kuma aka ba da belinsa a watan afrilu wannan rubutun da harriet thompson ta yi bai yi wa hukumar 'yan sandan gane daɗi ba wanda ya sa ta rubuta doguwar wasiƙa mai shafi hudu ga jakadiyar da ke nuni da cewa ta saba yarjejeniyar vienna kan hulɗar diflomasiyya na 1961 wanda ta umarci ofisoshin diflomasiyya da kada su tsoma baki cikin harkokin cikin gida na ƙasar da suke a ciki wasiƙar ta jaddada cewa alaƙar su da mai fafutukar ta dace da manyan dokokin ƙasar domin haka maganar da jakadiyar ta yi ba shakka an yi ta ne daga wani matsayi na son rai ko kuma rashin fahimta ta. Jakadiya Harriet Thompson ta fito a gidan talabijin na GH1 da ke Accra inda ta yi ƙarin bayani cewa hukumar ba ta fahimce ta ba ne So it, um, it is clear from the reaction that it has not been received in the way that it was intended. Ya tabbata daga abin da ya faru ba fahimci abin da ake nufi ba, kuma ba lalle ba ne sai na mayar da martani ga IGP ba. A cewar ta, ba ta yi nufin mugu a sakon da ta isar ba. Masana da manazarta sun saba kan ko matakin da Inspector janar ɗin 'yan sanda ya ɗauka na bayyana ƙorafinsa ya dace, shugaban tsangayar ilimi a kwalejin dakarun Ghana, Dr. Vladimir Antwi Dansu, da sanannen ɗan jarida Kwesi Pratt duk sun goyi bayan hukumar da wannan matakin da ta ɗauka. Malami a jami'ar koyon aikin jarida da ke Accra Zakariya Tanko Musa ya bayyana ra'ayinsa kamar haka. Ka san diplomasiya kuma shi kuma yanda alamarin shi yake akwai waɗansu abubuwan da ba a towa ana magana a bayyane. Za yanda matakin da ya kamata su doki zan ma sun ce kamar maganar da ta yi bai dace ba da ya kamata su kai karanta wurin ministan sha'anin waje foreign affairs minister su da su iya su duba wannan su zana mata a cikin diplomasiya a samu a magance kowane misunderstanding amma yanda suka respond mata kuma maganan kuma ya samu ya fito into the public domain kaga ya taka principles uh, Vienna Convention. Masani kan tsaro da dangantakar ƙasa da ƙasa yarbad Ibrahim ya yi kira ne da a yi taka tsantsan wajen tunkarar lamarin. Ya kamata kuma a yi lura da cewa kowane ƙasa na aiki da doka. domin kasan ghana kuma ita kasa ne da ke da incin kanta nan na ga ya kamata duba a sasanta amma ga ce wannan matsala kar ya zo ya tabarbare ya zama wani babban matsala tsakanin wayannan kasashe biyu da babu wani tangarda tsakaninmu. Rahoto na nuni da cewa ma'aikatar harkokin kasashen waje ta shiga cikin lamarin. Idris Abdallah Bako, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.